Hukumar zaɓe ta ce 'yan siyasa su bi Allah wajen kaucewa fitina bayan zaben 2015 don kaucewa irin akasin da aka samu a 2011. Shugaban hukumar Farfesa yi ruje ya wannan kiran a zanta da wakilan kafafen yada labaran ƙetare kan shirin babban zaben da za a yi Fabrairun baɗi. Jega wanda ya ce wasu masu kaɗa ƙuri'a sun ga laifinsa don rashin fahimtar dokar zaɓe da jajircewa da yi don bin ƙa'ida ya ce hukumar za ta yi amfani da wata na'ura mai samfurin salula don tantance masu kaɗa ƙuri'a zaben na 2015 don gujewa magudi. Da ka shafa ta haka zai fito da duk sunayen da hoto sannan kuma idan ya aza yatsarsa haka za ta faɗa duk wanda yake nan kusa zai ji an tantance ba tantance ba verified not verified abin da ya sa muka yi haka kuma 'yan siyasan mu abin ya yi zafi katin ma sayewa suke a ba mutum kati sai a je a bashi 'yan kuɗi a sai katin ranar zaɓe sai a ba wani ya zo ya yi zaɓe da ita to insha Allahu alif dubu biyu da goma sha biyar ko sun sai kati ba za su yi amfani da ita ba sai dai in wanda suka sai katin kuma sun sawo shi ya zo da ita kuma ya zaɓe su because dole sai da haka in ba haka ba katin ba za ta yi amfani ba ga tsarin nan na a kasa a tsare jega ya ce halal ne matukar hakan ba zai kawo fitina ba inda ya ce amma shi dai ba mai sihiri ko gani har hanji ba ne wajen gano duk kumbiya kumbiyar da za a tafka ranar zaɓe ina ganin babban kuskure na farko shine mutane sun ɗauko ina da wani sihiri sihiri ko ni mai dabo ne to zan iya zan iya yin abubuwan da gaskiya wannan babban kuskure ne kuma ina ganin shine babban matsalar ina ganin mutane sun ɗauki abun su azashi a wani ma'auni da matsayin da ko kaɗan ba haka bane don haka lokacin da hakan bai faru ba kuma sai ya kasance abun bai musu daɗi ba sai aka zo kuma aka juya ana zargi iri-iri ga bukatar amshi ragamar zaben kananan hukumi daga wajen hukumin zaben jihohi jiga ya ce in aka ba hukumar damar yin hakan za ta yi not da yake sharhi kan kalaman jegan shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumi comrade ibrahim khalil ya ce sai manyan masu rike da kujerun siyasa da jami'an tsaro sun kauce wa son rai ne kawai za a iya gyara dimokuraɗiyyar najeriya kuma matsawar ba a warware abubuwan nan ba babu yanda za a yi a sami dimokuraɗiyyar ta harshen da ake bukata babu yanda za a yi a sami mutane masu nagarta a sami soyayya a cikin al'umma a sami zaman lafiya a sami karuwar arziki don babu abin da yake zaunar da mutane lafiya babu abin da yake sa mutane su zauna cikin ƙauna ƙaunar juna kamar yadda in an je ƙasashen waje ake gani da ya huce a yi musu adalci ƙasar tamu saboda baƙin son zuciya musamman na gwamnonin nan yau kana zama gwamna kai ne shugaban jam'iyya kai ne wakili na tarayya kai ne wakili na jiha kai ne shugaban karamar hukuma kai ne kansila kai ne sarkin gargajiya kai ne malami ko na addinin musulunci ko na addinin kirista farfesa jegade wanda ya sha sukar rashin soke zaɓe a wasu jihohin kudu da na gabas da yan adawa ke cewa sun tafka magudin da ya wuce hankali a zaben 2011 ya musanta rahoton da ke nuna ya ce hukumar saboda za ta iya zaɓe a jihohin dokar ta ɓaci ba Nasiru da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. In zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓen adali. Haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zaɓen. Ku yi zaɓen adali. Domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa, mai bautawa 'yan ƙasa.